shekaru goma sha ɗaya kenan da mutuwar tsohon ɗan maya, marigayi alhaji abubakar rimi marigayi alhaji abubakar rimi shine gwamnan farar hula na farko a jihar kano kuma an haife shi ne a shekarar 1940 a ƙauyen rimi da ke yankin ƙaramar hukumar sumaila a jihar kano marigayi alhaji abubakar rimi ya yi shura a cikin fitattun 'yan siyasa a najeriya inda har ya zama gwamnan jihar kano a shekarar 1979 a lokacin da aka mai da mulki hannun farar hula a jamhuriya ta biyu Alhaji Abubakar Rimi ya yi karatu a Zaria, sannan ya kuma samu takardar shaidar zuwa Jami'ar London a shekarar 1972, a inda ya haɗa diplomarsa a ƙasar, ya kuma samu shaidar babban digiri. Abubakar Rimi yana daga cikin mutanen da suka ƙirƙiri jam'iyyar PDP, sannan kuma yana daga cikin mutanen da suka kafa jam'iyyar PRP a shekarar 1978. An kuma zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa a taron jam'iyyar na farko a jihar Legas. an kuma zaɓe shi a matsayin gwamnan tsohuwar jihar Kano. A watan Oktoba na shekarar 1979 har zuwa watan Mayu na shekarar 1983. A farkon shekarar 1983 ne ya fita daga jam'iyyar PRP ya koma jam'iyyar NPP. A lokacin mulkin marigayi Alhaji Abubakar Rimi ya yi wa al'ummar jihar Kano da Jigawa aikin da babu wani gwamna da ya taɓa yin makamancinsa. Shi ne ya gina gidan jaridar jihar Kano na Triumph ya gina gidan talabishin na CTV Kano ya gina kasko da kuma nada da dai sauran manyan ayyuka waɗanda har yanzu ana amfanarsa a jihar Kano da Jigawa. A shekarar 1993 ne ya zama ministan yaɗa labarai sannan ya zama shugaban NACB da NSPMC. A shekarar 2006 ne ya fita daga jam'iyyar PDP inda ya koma jam'iyyar Action Congress, amma a shekarar 2007 Irimi ya sake komawa jam'iyyar PDP. a farkon shekarar 2006 ne wasu 'yan ta'adda suka shiga har cikin gidansa suka kashe masa matarsa sa'adatu abubakar rimi a shekarar 2010 ne allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran marigayi alhaji abubakar rimi ya rasu a cikin daren lahadi a irin wannan rana ta hudu ga watan hudu bayan da 'yan fashi suka tare su suka yi musu fashi a kusa da ƙauyen darki da ke kusa da garin ƙaramar hukumar takai akan hanyar ta komawa kano daga bauchi bayan halartar bikin naɗin sarauta a garin das An yi jana'izarsa a ranar Litinin biyar ga watan hudu a shekarar ta dubu da goma a jihar Kano. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa gwarzon namiji ya ji kansa, ya kai haske da rahama kabarinsa. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa sakayya da gidan aljannatar Firdausi.